Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. mu da sake kasancewa a cikin wannan littafi mai suna akhdari. A satin da ya gabata, mun karanto abubuwan da baya halitta ga mai janaba ya yi su. Sannan insha Allahu a yau za mu ci gaba da fasali a kan taimama. Faslun fit tayammam, fasali a cikin taimama, wa tayammamul musafiru fi ghairi ma'asiyatin. Matafiyi yana iya yin taimama a tafiyar da ba ta saɓo ba. walmaridu li faridatin aw nafilatin. Haka mara lafiya don yin sallar farilla ko nafila. Wa yatayammamu al sahihu lil fara'idi hakan nan mazauni mai lafiya yana iya yin taimama don yin sallar farilla idza khafa khuruja waqtiha. idan ya ji tsoron fitar lokacinta wala ya tayammamu alhadiru sahihu linafilatin mazauni mai lafiya ba zai yi taimama don yin nafila ba wala juma'atin ko sallar juma'a wala janazatin ko jana'iza illa idza ta'ayyanat alaihi janazatu sai dai in jana'izar ta ayyana a kansa wato jana'izar ta wajaba a kansa wa fara'idu tayammumi farillan taimama anniyatu niyya wasa'idu dahir wuri mai tsarki wa mashul wajihi da shafar fuska wa mashul yadaini ilal ku'aini da shafan hannu zuwa wuyan hannu wa darbatul ardil ula da bugun ƙasa na farko walfauru da gaggautawa wa dukhulul da shigar lokaci wattisaluhu bis salati da sadar da ita da sallah za mu tsaya a nan insha Allah a satin da zai zo za mu kawo muku kalan ƙasan da ya kamata a yi taimama da shi da sunnoni da kuma mustahabbanta subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu